Assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duba batun zargin da bako waziri Abba Kyari ya yi wa shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasar Najeriya, Malam Abba Kyari, wanda ya ce da yardar Malam Abba Kyari ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado. Don kafa alƙalamin samun kwangilan motoci kira Hilux ga fadar gwamnatin Najeriya. Amma bayan fitowar kwangilar bai samu ko sisin kwabo ba kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira DSS. A shirin da ya gabata, mun ji yadda fadar shugaban Najeriya ta fito ta musanta wannan zargi, ba tare da ta gudanar da kowane irin bincike ba. Ta kuma ce a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2016 da 2017 babu wata kwangila sai gashi cibiyar nazarin rahotannin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa, International Center for Investigative Reporting, ta wallafa takardar kasafin kuɗin shekara ta 2016 a shafinta na yanar gizo. da ke nuna cewa tabbas akwai kuɗi da aka ware na siyan motoci ciki har da ƙirar Hilux. A yau, za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda baƙo ziri yake ba mu labarin yadda badakalar ta kasance. Suna Nasir Fil Hashin Gumel, ku biyo mu cikin shirin. da zai ba mutane mamaki idan misali a ce eh, kamar shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa zai ba mutum aiki menene kuma ya kawo har sai an bada wasu kuɗi kafin a ba da wannan aikin to ni dai ni baki ne a yin kwangila saboda ban san kan kwangilan ba shi daga farkon ma ya gaya min ma supply contract eh, supply toyota Helix na abinan ne za mu siya to in dai supply ne ko da ni ban yi karatu ba ko da ban san wadansu abubuwa na kwangilan ba amma dai in aka ce supply za a bada da kudin ne ka je ka saya kayan ka dawo da shi sai abin da ya saura sai ka rike ribanka to amma yadda na amince da shi kuma yadda na yarda da shi don ko da ya je gida ko da ya je gadana na babana in mahaifina yana kan taburma abba kyari ba zai zauna kan tabarma ba sai dai ya zauna kasa to saboda haka na yi respectin nashi fiye da yadda ake zoto kuma na yarda da shi amanan tsakanin shida tsakanin da tsakanin mahaifina don ya yarda da mahaifina duk garin bama sun san mene halakan abba kyari da mahaifina kuma ko da an je fadan sarkin garin bama shehun bama shi ya san mene halakan tsakanin abba kyari da mahaifina wato ba mu labari wato abinda dama za a fi so a sani kuma ita ma fadar shugaban kasan ke mamaki a ce mutum irinsa wanda in yana son ko miliyan nawa ma zai samu amma wai a ce wai ya ce ka rika ba da wasu 'yan kuɗi watakila a wajensa fa waɗanda wasu fi naira miliyan a ƙarshe gaba ɗaya ma ashirin da tara ba shi ne ake tambaya to ni shi ya yi directive na in sa kudaden nan a cikin account na Sani Ado. Abin da na ba wa Sani Ado hand to hand 4 million ne, sauran duka na sa a cikin account. Don in suna so su san tabbacin wannan sai su nema waye ne shi Sani ado kuma ko an sa kudin na a cikin account ne ko ba a sa ba, sai a ji a duba. Na daya kenan. Na biyu kuma lokacin da na doke kara zuwa EFCC. ai efcc tana sane da magana me yasa me ya hana su yin bincike a kan wannan kes din daga nan bayan an yi ta sa waɗannan kuɗin da suka kai waɗannan naira miliyan ashirin da tara hmm. uh, ajiyar banki ta uh, dosani da kuma miliyan kamar hudu da kace ka bashi hannu da hannu akwai takardun banki na tela na shaidar cewa ka sa waɗannan kuɗaɗen ina da su duka kuma akwai su a wajena kuma akwai a wajen efcc duka telolin eh, da na sa kudin duka waɗansu kuma na yi transfer waɗansu kuma na je na sa directly zuwa account na sani adon kuma waɗansu na ba ma abokaina account na sani don sun sa kudaden a cikin account na sani adon akan cewa za a samu wata gara sa ko riba daga baya To, in Allah ya sa Allah ya ba mu wani abu a ciki, ni kuma sai in ba su abin da ya dace, don dukanmu mu samu alheri kuma mu samu ci gaba, kuma mu san eh muna da babban yaya wanda zai taimake mu kuma zai taimake mu Ka ba mu labari yadda bayan waɗannan kuɗaɗen duk sun shiga ana jiran kwangilar siyo motoci ta fito to sai ya akai. Na ji shiru sai Sani Adon ya kira ni ya ce fa an riga an biya kudin nan kudin nan kuma miliyan dari uku ne da dubu dari bakwai da saba'in da biyu abin da aka biya wannan kudin to ban san akawun da aka sa ba shi sani adon shi ya ranta min miliyan biyu da dubu dari biyar in akan allah ya sa mun samu wannan eh, aikin ni kuma zan taimaka masa wani abu a ciki amma kar abba ya san abba kyari ya san ya bani kudin nan kuma na gaya masa wannan sirri shine abin da muka yi da shi sani adon shine na gane cewa eh an biya kudin nan sai na fara biyon shi a hankali a hankali to abin da ban samu nasara hakan ba na sa mutanen gida sun yi masa magana sai dai ya yi min alkawari ya ce karshen watan ko karshen satin nan ya dinga ce mun da amma bai bani hakki nan ba to mutane masu basu suka har sun doke ni sun kai ni zuwa eh, dss anti-robbery squad crack a borno ma har na yi kwana biyu wajen can an yi min walakanci sosai a wajen sai da 'yan uwana sun zo sun biya wadansu kudaden kafin an bani an ba da ni belin to na fito na kira shi a waya ya ki daga waya nan na tura masa sako ya kiyaye responding to ina biyo shi ina biyo shi shiru ban ji komai ba to sai na tashi na iso zuwa abuja na zo efcc sai akwai wani abokina wanda muke tare da shi a unguwanmu kanin ibrahim mago sai shi na same shi na ce ya zan yi in samu in ga chairman efcc don wankan sai ya ce a'a me ne ya faru na ce gashi gashi abin da ya same ni saboda haka ni ba na so wannan sirri ya fita tunda shi kuma babban mutumi ne saboda haka ya kira wannan dan uwanan ya bani hakina ya yi masa magana ya bani hakina ya ce inda haka ne akwai wanda yaron aikin shi wanda yana ji da shi sosai a efcc bashir abdullahi sai zan hada ka da shi ka je ka same shi sai zai ma wannan aiki to sai na yi so zuwa abujan sai na zo na samu bashir abdullahi a ofis na shi a block c a efcc headquarter sai na yi masa bayani abubuwan da ya faru duka sai bashir din ya ce to sai in je rubuta partition kan abakarin in zo in yi submitting bayan da na yi submitting shi zai mun follow up to daga na fita kuma sai na yi so zuwa gida daga yamman kuma bakarin ya kira ni ya ce ni na kai karan shi zuwa efcc ina so in tona masa asirin, da muka yi da shi ya zan zo in yi masa haka na ce to eh, ya samu labarin kaje efcc tun da ba mai gani har hanji ba ne shi to na san tun farkon ya gaya min mutanen wanda na karba ba su su kansu in sun yi min magana ko sun takura ne sai ko da sun kai ni efcc shi yana da connection a efcc zai yi solving issue din nan to ni kuma ban amince hakan nan ba sai da na je wajen ne tukun sai da da yamman ya kira ni sai na tabbatar cewa eh akwai wani abu a sakaninsu na tabbatar hakan to tun da ba haka ba ni ban san kowa ba a efcc sai dai bashir abdullahi shi ma farkon ganin shi ne na a lokacin da na je shine ne farkon wanda na sani a cikin efcc To, maganan nan kuma tsakanin ni da shi Bashir din ba wani wanda ya san maganan nan, ko da mutane gida ban gaya musu na je EFCC ba. To, dole za ka ce Bashir ya kira shi ya yi masa magana a kan hakan, kuma daga baya abin ya zo ya tabbata haka ne Bashir yana aikin a a EFCC. Na tabbatar da hakan. To, sai na yi so zuwa gida sai shi abban ya kira ni ya yi min magana sai ni kuma na ce to ya bani na in baya so wani abu ya shiga tsakaninmu tare da shi to shi kuma ya yi min alkawari eh zai bani hakkin amma shiru Bakin abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Haka kuma muna mika goron gayyata ga duk mutanen da aka ambaci sunayensu a cikin shirin domin ba su dama su faɗi nasu ɓangaren. Musamman ma Malam Abba Kyari, shugaban ma'aikatan fada shugaban Najeriya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, nisar fila hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya.